بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإسان إلى الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، شيء قبل da karatunmu الصالحين نال salihin أبو زكريا النووي a yau insha Allah za mu yi darasi na saba'in da bakwai kuma za mu tashi babu al'amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar babin da ke bayani dangane da wajabcin umarni da kyakkyawan aiki da hana munanan ayyuka da kuma mahimmancin hakan ne don an ce al-ma'ruf shine ma arafahu shar'u wa a bihi min al-ibadat al-qawliyya aw al awil baɗina wato shine dukkan abin shari'a ta san da shi ce mai kyau ne na bautan Allah subhanahu wa ta'ala ko da baki ko a aikace a zahiri ko a baɗi so da ce al-ma'ruf ana nufin al-ma'ruf shar'an abin shari'a ta yarda da shi Almunkar kuma shine kulluma ma ankarahu shar'u dukkan abin da shari'a ya yi inkarin samin min wa'il ma'asi daga kowane nau'i na sabon Allah kamar shirka kamar fasikanci da bidiyoyi da sauransu wato almunkar abin da aka yi inkarin wato abin da shari'a ta yi inkarin sa ta ce ba ta da shi ba Shi ne munkar so don an ce umarni da al-ma'ruf sai a fassara shi kawai a ce kyakkyawan aiki saboda shari'a abin da ta sani shine kyakkyawan aiki Ina a ce mun karshe a ce mummunan aiki saboda abin da shari'a take inkarin sa ba ta yadda da shi ba shine mummunan aiki saboda haka umarni da kyawawan ayyuka da hana munanan ayyuka shine al'amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar wannan yana daga cikin abubuwa wanda suke na wajibi wanda addinin musulunci ba zai tabbata ba sai da shi ba zai yatsu ba kuma sai da shi ba za a kau da barna ba a bayan ƙasa sai da hana munanan ayyuka ba za a tabbatar da alkhairi a bayan ƙasa ba sai da umarni da da kyakkyawan aiki dokoki kawai ba sa iya wadatarwa domin idan doka ne duk inda babu mai tsare dokan za a saba wa Allah za a yi munanan ayyuka kuma za a ƙi yin kyakkyawan aiki amma idan aka dasa mutane imani da tsoron Allah a zukatansu ko su kaɗai ne za su bar munanan ayyuka kuma za su kyawawa shi yasa manzon sama ce ittaqillah haythu ma kunta ka ji tsoron Allah a duk inda kake wannan umarni da kike yake da hana munanan ayyuka da shine sammai suka tsaya da kasai inda za a ce duk za a daina kowa ya zauna yi abun da ya ga dama ba mai hana shi ba mai sa shi da duniyan kuma za ta rikice gaba ɗayanta shi ta ubangiji ta ala wajen ta haka ne yace sallallahu ta'ala Allah ta'ala yace wal takum minkum ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun wal takum minkum ummatun amma wasu jama'a daga cikin ku yad'una ila alkhairi masu kira zuwa ga alkhairi shine addinin Allah wa ya'muruna bil ma'ruf su dinga umarni da kyakkyawan aiki wa yanhauna 'anil munkar su hana munanan ayyuka wa ula'ika humul muflihun wanda a cikin su ake samun irin wannan jama'a to sune masu rabbanta duniya da lahira wato anan ubangiji ta lana ba da umarni ne cewa lalle a samu masu da'awa zuwa ga addinin Allah a cikin al'umma su ga wannan abu mai kyau ne su ce a yi wannan abu mara kyau ne su ce a bashi wannan aya ta ke nuna mana umarni da ke ki da hana munanan ayyuka da kira zuwa ga addinin Allah fardu kifaya ne wajibi ne amma wasu sukan ɗauke wasu yasa aka ce waltakum minkum ummatun ku a samu wasu jama'a kenan ba dukkanin al'ummar sai sun zama masu wa'azi ba ko sun zama malamai masu da'awa ba ba in an samu wasu suna yi to sun ɗauke wa sauran amma in dukkaninsu ba sa yi to gaba ɗayansu sun yi tarayya a cikin laifin shi ne ma'anar farbu kifaya إذا kama bihi قام به البعض فقد ismu anil الباقين idan wasu sun tsaya suna yi to laifin kuma ya sare daga sauran amma in duk aka risa kuma kowa shiga cikin laifi Allah sai kama dukkan mutanen gaba to sai ce daga cikin ayyukansu su dinga umarni da kyakkyawaki suna hana suna hana munanan ayyuka to umarni da aiki da hana munanan ayyuka shi ma farko kifa amma wani lokacin fa yakan zama farko aini wato zai zama dole kar ka yi wani ba zai dauke maka ba saboda maza su ma cikin hadisin sahih muslim kamar ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi فإن يستضعف بلسانه فإن يستضعف بقلبه وذلك أضعف الإيمان duk wanda ya ga munanan ayyuka ana yi ya canja shi da hannunsa wanda ba zai iya canja da hannunsa ba ba zai iya ba to ya canja da harshensa wanda ba zai iya da harshensa ba ya canja da a zuciyarsa ita wannan shi fi raunin imani wata riwaya ma waje saura a zalika miskalu habbati khardali min iman ba imani kure da kwayan zarra idan baka kiya a zuciyanka ba da cewa wanda ya gani ya canja shi to kaga wannan duk wanda ya gani ya zama fardu a a kansa wajen canja shi ne? wajen kokarin a bar wannan mummunan aiki da ake yi to sai dai kuma gurgurdun ikon ka ne in zaka iya da hannu kamar ɗanka ne yake yi ko kuma kai hukuma ce filan kankane yake yi kaga wannan zaka iya kama hannunsa ka hana shi idan ko ba za ka iya hanawa da hannu ba ka da wannan fawon to ka hana da harshenka kaga shugabanni suna iya hanawa da hannunsu da dokoki da tsare dokan duk wani wanda Allah ya tsora shi akan wasu mutane ba shugabanci a kansu ko da matar kan zai ba sai koma da harshe wannan kuma aikin malamai kenan da kuma dukkan wanda za ka iya hanawa da harshenka sai ka cewa ne bai kamata kai ka zaɓa. malamai su yi wa'azi sauran al'umma su yi nasiha to dan wannan ma ya gagara bai zai yiwu ba wato idan ka ce za ka hana za a rufe ka da duka ko za a lahanta ka to sai ka hana a zuciyanka wato ka abin a zuciyanka wannan shine mafi raunin imani idan ko har a zuciyanka baka ki abun ba sai manzo sun ce babu imani a zuciyanka ko da da kwayan komayya kaga akalla tun tunda sabon Allah ne zaka ji ba kaso wannan shine siffan mu'mini wa karaha ilaykumul kufra wal fusuq wal isyan wato ya ki muku fasikanci da sabon Allah ko kafurki wato dole in dai kai mu'min zaka ji ba ka son shirka ba ka son kafurki ba ka son sabawa Allah subhanahu wataala ba ka son fasikanci to idan kuma baka ki wannan ba kaga baka daga cikin su sai Allah ta ya ce ulaika hum rashidun saboda haka kenan dole ne akalla a zuciyanka ka ji ba ka so sabawa Allah subhanahu wataala yana fusatar da Allah to in za a yi shi ya zama kana jin daɗi a zuciyanka kan ko kai mumini ne za ka so abin da Allah zai ji haushinsa ko abin da Allah baya son sa akwai alamar tambaya a imaninka shi yasa duk wanda ya gani zai iya kokarin sai canja wannan furgo ainin ne a gaban ka ake sabon Allah in za ka iya hanawa da hannu ka hana in ba za ka iya ba ka hana da harshe in ba za ka iya ba ba ka kiya mun a zuciyanka amma in ba a gaban ka ake yi ba abu ne na jama'a gaba daya gargadi ne da nasiha wannan kuma bai zama farzu ainihin ba farzu kifaya ne wasu suna ɗauke wasu wasu sun shagala da wannan suna ɗauke waɗanda kuma ba su yi ba amma in duk ba a yi ba sai a faɗa cikin laifi waɗanda suke da al'umman da suke umarni da ke kyan aiki a cikinsu suke hana munanan ayyuka suke da'awa izuwa ga addinin Allah izuwa ga sunnar manzala ta sama izuwa ga littafin Allah Allah ta'ala ya ce waɗannan su ne masu samun rabo wa ula'ika humul muflihu waɗannan su ne masu rabbanta ne ma'anar rabbantan shi ne su ne masu kubuta daga azabar Allah su ne masu samun rahamar Allah domin alfalawo shi ne annajatu alfauzu bil matsalobi wannan jatu minan marfu ka samu abin da ake so ake so ka tsira daga abin da kake so. in kenan aka resa masu wa'azi a cikin al'umma to wannan al'umman za ta halaka Allah ta'ala zai halaka ta kamar da ya tabbata a hadisi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhawunna 'anil munkari aw la yushikanna Allahu an yab'ath 'alaykum 'iqaban thumma tad'unahu wa la yustajabu lakum ku umarni da kyakkyawan lalle ku umarni da kyakkyawan aiki lalle ku hana munanan ayyuka in ko ba haka ba Allah zai aiko muku da azaba hukuba daga wurinsa sannan ku dinga daga hannu kuna addu'a Allah ba zai yaye muku ba ba kun shiga halaka da kaga idan mutane suna aikata sabon Allah Allah ya jarabe su da masifa babu mai hana su to sai kaga ko an yi addu'a addu'a ba ta karbuwa masifu nawa ne suka sauka mana a shekaru ba ba wannan na ta'addanci na halaka ba addu'a ne ana yi amma in wannan ya dan lafa sai wannan ya bullo wannan ya lafa wannan ya bullo saboda ba su babu masu umarni da ke taki a cikin al'umma yadda ya kamata sai ɗaiɗai ku ba masu wani munanan ayyuka sai ɗaiɗai ku daga dan wanka yana saba alawa ta kanka kake kai ba ruwanka da shi ba ruwanka da shi kawai malamai su ne masu wazi amma don kaga wani yana yi a gidanka ma ana abu ba za ka hana ba ko oho kawai to sai Allah ta'ala ba zai jarabe mu ba to shi yasa manzo sun ce za a yi ko da ukuban ku ta addu'an amma ba za a amsa muku addu'o'in ku ba Allah ya sauke yace wa qala ta'ala kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar kuntum khayra ummatin kun kasance fiyayyen al'umma ukhrijat lin-nas wanda aka fidda su don amfanin mutane Wata duk wata al'umma da Allah ta ya halitta don ta amfani jama'a babu mafi alkhairi kama al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to me yasa ta samu wannan shine amuruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar kuna umarni da kyakkyawan aiki kuna hana munanan ayyuka shi yasa kuka samu wannan khairiyan kuka samu wannan alheri ne amma da zama aka yi gaba ɗaya aka zauna babu masu wa'azi babu masu da'awa da kuma sai zamana babu wannan alkhairi ba za mu fi sauran al'umman ba yahudu ba sa kira zuwa ga addininsu su ƙoƙarinsu su bata maka naka addinin kawai kaga suna kira zuwa ga munkar ne munanan ayyuka ba hana wasu nasara suna munanan ayyuka ko ba su damu ba sannan suna kokarin su shigar da kai cikin addinin su wanda kuma shirka ne a cikin sa da kafirci al'umma manzala suna ita ne wanda take umarni da ke kyaki take hana munanan ayyuka shi yasa ta zama al'umman da tafi kowace alkhairi ya zo a hadisin tirmidhi antum mutimmuna li sab'ina ummatan antum mutimmuna li sab'ina ummatan antum khairuha wa akramuha ala Allah ku ne wanda za ku cika al'umma ta saba'in ko kuka fi alkhairi ko kuka fi daraja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala kamar da faɗa ta hanyar cewa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan wasadan ay khiyaran mun sanya ku ku zama al'umma wanda suke zababbu zababbu wanda Allah ta'ala ya zabe su to me yasa Allah ya zabe ku saboda ba ku ganin wani mummunan aiki ana yi ba ku hana ba ba za a ga wani kyakkyawan aiki an bar shi ku yi shiru ba mutum baya sallah ka san baya sallah yana tare da shi ko ba za ka masa nasiha ba wannan ya ɗabi'an yahudu da nasara ne sai kamar nasiha wani ya baka sallah ya kamata ka dinga sallah ina zina ina tati ina abubuwa na sabon Allah ko shan giya ko shaye-shaye ina buƙatar nasihar ka idan ai shi ba a musu nasiha to in bala'in ya zo fa zai game kowa da kowa ne zai game kowa da kowa kamar jirgin ruwa ne na ƙasa suna huda shi na sama su ce ba ruwan mu muna sama idan ba su hana masu hudawan ba na ƙasan to in yahujan fa gabaɗin su da su dulmi haka idan ana ganin mutane suna saba Allah ta'ala ba a hana su in Allah ya aiko bala'in sai sai shafi kowa da kowa yanzu halin da muke ciki na masifa na ta'addanci na rashin kwanciyar hankali ba mutanen kirki a cikin mu ne akwai amma su ba ta shafe su bane tana shafan su to masifa in ta zo kowa da kowa take gamewa wata wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum to me maganin sa umurni da ke ki da hana munana ayyuka idan ya shigi dan adam shi da kansa zai bari idan mutum ka sa masa tsoron Allah a zuciyarsa shi da kansa bai zai abun ba ko kana nan ko baka nan amma in dai tsoron bindiga ne ko tsoron hukuma ko jami'an tsaro wallahi bai rai wani ya daina abun da yake yi amma tsoron Allah sai hana ka ka dina abin da kake ko ana ganin ka ko ba a ganin ka saboda haka wa'azi da gargadi shine yake gyara al'umma shi yafi gyara al'umma duk da kare dokoki yana da kyau shi ma yana rigewa amma mutane ya zama babu barna a cikin su wannan sai dai in wa'azi ne ya shige su akwai tsoron Allah a tare da su su da kansu su dina Maza ga wasu yakan ake yi ma babu su dina ta'addancin ba ana yakan ana kashe su amma wasu ƙara bulbulowa suke yi to amma ina tsoron Allah ne a zuciyan kowa fa ba wanda zai je ta'addanci umarni da ke ci aiki da hana munanan ayyuka yana buƙatar wani al'amari muhimmi shine kafin ka ce kafin ka umarni da kyakkyawan aiki ka tabbatar da cewa kyakkyawan aiki ne amma in kana shakka abu ne mai kyau ko mara kyau a kai shiru ka bar waɗanda suka san mai kyau ne su ci aiki don kar ka je abu mara kyau ne ka ɗauka mai kyau ne kuma ka sa a yi shi kaga in baka san mai kyau bane to ba za ka yi umarni a yi shi ba hana mummunan aiki sai ka san cewa mummunan ne sai ka san cewa mummunan ne to sannan ne za ka ce a daina kuma baya waje ba kai inkarin sa sai malamai sun yi ijima'in cewa mummunan ne sai zama wajibi sai baka yadda da shi ba in an yi sabani wani yana ganin halal wani yana ganin haramun malamai magabata ake nufi can ba to kai a da kake ganin haramun ne yana da kyau kace bai kamata a yi ba amma bai zama wajibi ba amma duk al'umma ta yi a akan cewa wannan abu haramun ne to kuma wajibi ne a hana shi ya zama dole nan ba za a daga maka kafa ba don babu shakka akan haramcinsa amma in wa'annan suna ganin halal wannan haramun malamai magabata sun yi saɓani a kai kai in kana ganin daidai ne halal ne kaga ba ka hana ba wanda yake ganin haramun kuma sai ya hana sai ya hana kuma wajibi ne ya hana ne abin nan ba wajibi ne ya hana ma shi iya fahimtar sa haramun ne kaga da kai baka so kanka ka faɗa haramun ba ka so wa dan uwanka ba amma irin bidiyoyi da sauran abubuwa na shirka da sabon Allah wanda an yi ittifaqi haramun ne wannan babu sassauci a kansu babu sassauci a kansu sai ce wa kala ta'ala ubangiji ta'ala ce khudhi al-afwa wa amur bil urfi wa arif an jahilin suratul araf ubangiji ta'ala ce khudhi al-afwa kai afwa wa amur bil urfi kai umarni da kyakkyawan aiki wa arif an jahilin da kau da kai gabarin jahilai sune wawaye anan akwai ɗabi'u guda uku da aka yi umarni da su wanda wasu malamai suke cewa babu ayan da ta tattaro makarimul akhlaq kaman wannan aya cewa wannan dabi'u kuzil afwa ka rike afwa ma'ana ka dinga yin afwa in an maka laifi ka dinga yafiya sannan wa amur bil urfi ka dinga umarni da kyakkyawan aiki daga abu mai kyau ne ka nemi dan uwanka shi ma yi kare zama kai kaɗai ne kake son ka tsira amma yan uwanka kuma baka son su tsira kaga kai ba mutumin kirki ne ba cikakke la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi dole ka so a dan uwanka abin da kake so a kanka na alkhairi kaga wa amur bil urf kenan kai umarni da abu mai kyau wa ariz anil jahilin ka kawo da kai daga barin wawaye wato masu zuwa su maka wauta su ne jahilai kenan idan jahili ya zo ya maka rashin hankali ya maka kwakwala maka magana sai ka kawo da kanka kai kamar baka ji shi ba إذا نطق الصفيه فلا تجبه فخير من إجابته السكوت سكت عن السفيه فظن أني عييت عن الجواب وما عييت سيدون واوا yana magana ka amsa masa yana maka wauta kai shirin fi masa zafi a kakawa shi ansa don in ka ba da amsa to zai kara maka wautan ne ita wata ran wani wawa yana tabbaya min maganganu ne shiru sai dauka wai na gajiya ne na kasa bashi amsa ne ko ba na gajiya ba ne In hakan din shi ya fi. wani abu ne imamu shafi ya ce yukhadibuni safihu bi kulli qubhin wa akrahu an akuna lahu mujiba yazidu safahatan fa azidu hilman ka'udin zadahu al-ihraqu diba yace wawa yana min magana ina kawo da kaina sai ina amsa masa dukkan nan maganganu ya gaya mini amma sai in amsa masa yana ƙara wauta ne kuma yana ƙara haƙuri sai ƙara daraja kuma yake kamar turaren wuta ne ana ƙona shi yana ƙara daraja ƙanshinsa na fitowa to duk wanda bai kai ka tanka masa ba to in ka tanka masa sai zama ƙasƙanci ne shiru shi ya fi kun fahimci yadda matsala ne amma mutum ya kai ka tanka masa tanka masa ba zai zama matsala ba ki cutar da kai ko ya zage ka ko ya maka wata kai ma ka kai masa ya lata karama wa jaza'u sayyi'atin sai ya atu misluha amma ka yafin shi yafi amma in fa mutum bai kai ba wani wawa ne jahili sai ka tsaya kuma kana sauraron sa yana faɗa kana faɗa to ai kana zuba mutunci ka kai bai kai abin nan bai kai kai faɗa da shi ba ne kamar yadda hausa suke cewa ni na rena kasuwa ko sautu ba na kai mata mutum ya rena kasuwa ko sautu bai zai tura aje a so masa wani a na je da kanta ya saya to kaga idan ya zama mutum bai kai ba bai yayi da kai ba to kawai sai kai shiru kawai ka ba shi kofa shirin kawai shine yabi to wannan ayan mazala ta sama aka yi masa khitabi da ita shi fi kowa shi fi kowa aiki da ita wani ya zo ya same shi manzala sama ya raba wata ganima wani faihu. sai zai samu an sama ya ce kismatun ma da biha wajhullah wannan ribon ba don Allah aka yi ba duba manzo da sama akwai wanda ya fi shi adalci a duniya amma wani zai ya ce masa wallahi ba kai wannan ribon don Allah ba ba kai adalci ba sai na uwar ya ce ya rasu ka bar ni in buge wuyansa wato kashe shi kenan manzo sama ce aka kyale shi yarhamullahu akhi Musa kad uziya bi akthar min hadha fa sabara Allah ji kan dan uwa na annabi Musa an cutar da shi da abun da yafi wannan yayi hakuri Annabi Musa yawa yake ana cewa yana da kayan maza yana da kayan maza don a bata shi kaga wannan wani aibi ne ba kai in ma kana da shi ba kai kaiwa kanka ba amma in za a faɗa an rage maka mutunci amma yayi hakuri ya hakuri har Allah ya kubutar da shi wataran ya je wanka ya ajiye tufafinsa yana wanka shi kaɗai a kogi kawai da ya fito zai ɗauki tufafinsa sai dutse kawai ya kama gudu da rigansa da tufafin nasa ya tunkari jama'a shi kuma ya kama gudu yana bin dutse yana cewa sau bi hajaru sau bi hajaru ya dutse tufafina tufafina har ya miƙe tsaye mutanensa suka gan shi sai suka gane a sai bai da wannan kayan maza daga baya dinga cauɗa dutsen bulala don Allah ta'ala ya kubutar da shi annaba ba su da aibi ko kaɗan to su ma sun ce Allah ya ji kan uwa na annabi Musa an cutar da shi da abun da shi wannan ya haƙuri sai ya haƙurin kuma abubuwa da yawa wani zai zai nemi ya gaya masa magana sai shiru ba zai rama abin da yake gaya masa so da bai kai ya rama ba bai kai ya faɗa da shi ba sai na Umar wanda ake misali da shi wajen adalci wataran wani mutum ya zo wajen alhurru bin kai, mutum yana ce masa uyainatu bin hisnin ya zo ya ce wa alhurru bin kai saboda shi yana daga cikin mutanen da sai na umar yake kusanto da su don yan fadan sai na umar mahaddatan alkurani ne saboda in ya kauce su dawo da shi hanya in ya kauce su da shi hanya kuma shi ba wai manyan muta ko kai matashi ne ma da tar qur'ani ne kana fadansa in su abdullahi bin abbas suna cikin fadansa mun sha fadan wannan kisa shikenan sai uyansu bin hisin sai ce wa huru, bin qais ce ni na gafa kana da shiga wajen wannan shugaban don lafinin hanya na gan shi mana ce ba damuwa sai wa sai na umar magana ya ce akwai wanda yake son ganin ka ya ce bismillah shikenan yana zuwa ya kama gaya a sina umar magana yana cewa wallahi la tu'ina ina jazala wala takun na bil adl ya ibn al-khattab ya kai dan khattab wallahi baka baka ba mu dukiyar gwamnati wato baka ba mu dukiyar baitul mali sannan baka adalci a tsakanin mu baka mana hukunci da adalci sai na umar ko babban misali ne a adalci yana ce ni'mal Adalu sai a ce umaru madalla da adali sai a ce umar mana shine umar sai ce baka adalci baka ba mu kuma dukiyan baitul mali alhalin sai nawar shi ya fara al-iqta wani abu da ake ce masa iqta shi ya fara yin sa shine ya dinga ɗiban kuɗi daga baitul mali yana ba talakawa kyauta ba tare da wani aiki suke ba a yanka ana baka an sa maka albashi ana biyan ka kuma baka aiki Ina Umar ne fara yin wannan kama duk da aka yi cewa ba a ba su kuɗin musulmani. mali sannan yadda sai na ba a adalci a tsakaninsu sai na umar sai kushi ya kusa ya afka masa dan sai na umar kuma sai yana da zafi ko to yana yana yi fushi yana kokarin zai afka masa sai al bin qais sai ce masa ya amiral mu'minin fa inna allah qala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam khudh al-afwa wa amr bil urfi wa arid anil jahilin wa hadha min al-jahilin yace ya kai amirul mu'minina ubangiji ta ala ya gaya wa annabinsa sallallahu alaihi wasallam cewa ya dinga yin afuwa ya yi umarni da kyakkyawan aiki sannan kuma ya kawo da kai gabarin wawaye ya ce wannan yana daga cikin wawaye wannan yana daga cikin wawaye shi ke nasa na umar sai ya koma ya zauna alhuru bin ya ce wallahi ma jawaza ha umar wa kana wa kafan in kitabillah sai Umar bai ketare wannan ayan ba ya kasance mai tsowa mai tsewa ne a wajen littafin Allah in an ce Allah ya ce shi kenan to kaga wannan siffa ce wanda ba kowa yake da ita ba ta haɗe fushi lokacin da aka maka abu ka fusata sai ka haɗe fushinka ya zama ba ka yi abin da zuciyanka ta ce ka yi ba to kadan ne suke samun irin wannan shine Allah ya bai su ya ce wal kazimin al ghaiza wal afina anin nasi wallahi yuhibbul muslimin ina yabon bayan Allah ga su ne masu haɗe fushi kuma masu yi mutane afuwa sannan masu kyautatawa masu kyautatawa Allah yana son mai kyautatawa to shi yasa Allah ta'ala sai ya bawa abun kima ana akwai kissa ta al-Hasan bin Ali an ce wata ran wani bawansa ko baiwarsa zai ka masa abinci da ya zo sai ɓarar da abincin a kansa da ya fusata sai ce sai bawan ya ce masa ubangiji ala ce wal kazimi na gaiza ina yabon masu haɗe fushi sai ce na haɗe wal afina anin nasi da masu yin afuwa ya ce na yi afuwa wallahi hubun mutum Allah ya son masu kirkatawa ya ce je kana in taka ka zama ɗa dalla dalla aiki da wannan aya to haɗe fushi har ka kyautata wa mutum wannan ba kowa ne yake samun sama idfa billati hiya ahsan wa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamim وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم mutum ya maka mummuna kai kuma ka masa kyakkyawa yace idan idan kai kai wani maka mu yana wani yana munana maka kai kuma kana kyautata masa to sai ya zama masoyin ka makusanci sai ya je yana son ka sai ya je yana son ka yace manzo Allah ubangi ta ce babu mai samun wannan sai mai hakuri kuma sai mai babban rabo mai rabo babba a duniya da lahira shi ke iya samun wannan to manzo Allah sama shine babban misali mutum yana bin mutum yana bin sa bashi kuma lokaci biyan bashin bai yi ba mutumin ya zo ya cakkome shi har sai ruyansa ta yi shaci yana cewa ka biya ni bashi na a gaban sabansa ba sai na mana ce ka bar ni in buge shi manzon sama ce a ka jale shi ai yana bin na bashi ne to amma lokacin biyan bashin bai ba tsara kwana uku yace abinda za ka ka umurce shi da kyakkyawan biyan eh, neman bashi ne ko ka umurce da kyakkyawan biyan bashi shikenan duk da haka manzo sun yace a biya shi bashin sa kuma yace a ƙara masa yace a ƙara masa mutumin da yazo ya same shi a jeji ya zare takobi ya nuna manzo sun yace manyan na uku ne to yanzu zai hana in kashe ka sabai suna can gefe shi kadai ba zai hana in kashe ka manzan sun ce Allah saboda ƙarfin saukarin sai ce Allah ne shikenan sai hannun sai kama rawa sai ya faɗi shi kuma manzan sun sai ya dauki takobin ce to kai kuma wa zai hana na kashe ka ya min amma sai kama roƙon manzan sun ya masa kun khaira akhirin kasance fiye mai kamuwa kaga kai mutumin kirki ne bawan Allah ne yana taimakon manzan ya masa afuwa ne manzan sun ya yi shi bai iya cewa Allah ba saboda bai da wannan tawakkalin ar kafiri bai da tawakkali shi manzo sama sai ce je kana maka akuwa kenan daga ne musulunta yaje wajen mutanen sa yana ce musu ji'tukum min indi khairin nas na zo muku daga daga wurin mafi yawan wato mafi alkhairin mutane mafi alkhairin mutane shine manzo sama me yasa zama mafi alkhairi saboda ya masa afuwa wa ma da Allahu abdan bi afwan illa izza in Allah ya kara maka afuwa to izza yake kara maka daukaka yake kara maka to manzo Allah ta sama yi tawakkali ga Allah kuma wannan mutum bai iya cutar da shi ba kuma yace je ya yafe masa me yasa shi bai ce Allah ba saboda yi da yi da wannan tawakkali shi yasa musulmi da wanda ba musulmi ba akwai bambanci wajen tawakkalin su akwai bambanci shi musulmi yana da ƙarfin tawakali? Za ka ga masifan ta same shi amma saboda imaninsa da tawakalinsa baya kiɗimewa amma huɗu kuma yana kiɗimewa to a musulmin ma an samu wanda baya da ƙarfin tawakali sai ka ga masifan ta kiɗima shi shi yasa muke cewa idan masifa ta saukawa al'umma to ba kafurai ne za mu yi koyo ba ba su za mu koyoye su wai wajen tinkaran wannan masifan ba mu muna da ka'idojin mu na musulunci muna da imani da Allah ta'ala da tawakkali kafuri bai da shi shi duniya kawai ya sa a gaba saboda haka musulma sai ta ma shi ta yin wasu abubuwa kai kuma sai ka da'i zuwa ga addininka duk ka'idan da za su kawo in mun ga ta saba wa addinin mu bara mu bi ta ba ta cutar da addinin mu bara mu bi ta ba su su je su yi ta yi su daban namu namu daban shi yasa corona da ta shigo wasu da basu gane ba irin wayancan ka'idodi na wayancan kafirin sai aka shigo mana da su kuma dole sai mun tabbaka su sai wasu suka rasa tawakkali suka ruɗe har suka yi asaran addinin su da tawakkalin su ga Allah da imanin su da kaddara tsoro ya shige su wani ma wallahi ba koronan ne take kashe shi ba tsoron koronan ne in ta kama shi ba da lafiya yana cikin hayyacinsa sa an gwada an ce korona ne sai ya rude shi kenan suka neme shi ka rasa shi tsoron kawai ya tafi da shi kawai to kaga babban maganin corona shine wallahi ka fitarwa da mutane tsoron corona shine babban maganin sai sauran magunguna kuma su biyo baya domin tsoron corona ya fi corona sharri ya fi corona sharri amma aka waro da mutane kai cewa corona nan halitta ne daga cikin halittun ubangiji ta'ala za ta gagari Allah ba to kai tawakkali ga Allah wa mai tawakkala ala Allah fa huwa hasbu wanda ya dogara ga Allah ya isa masa wa mai taqillahi Allah makarajan wanda ya ji tsoron Allah duk kuncin da ya shiga Allah zai bashi mafita sai kawai ka ce a a'udhu bi ta tammati min sharri ma falaka ina neman Allah ya tsare ni da kalmomin sa cikakku daga sharrin abin da ya halitta corona ko halittan Allah ne yar karama ma daga cikin halittun Allah kame ne kuma zaka ruje kai da kake da tawakkali ga Allah wani abu shirme zai zai ruda ka abu da ka gani sa yanzu an ce wai za ta sake dawowa wai wai wannan second round din ma waje zai fi me ba zai fi tsanani ke dai a je a tsori ta ku je ku ya tsaran addinin ku da maslahar rayuwanku a zo a ta muku barazana ai ya kamata abun da ya faru a bayanan nan ya kamata ya zama darasi ai ya kamata ya zama darasi ka ɗau darasi daga can amma yanzu za a zo a sake ruɗa ka kuma ka zo ka shiga cikin rudani da tsoro tsoro zai cutar da kai da rudani? babban maganin abun shine tawakkali ga Allah idan ma shine sababin ka to me dama ba ka mutu bane in babu shi din ba ka mutu bane duk wanda bai mutu ba kwanansa ne ke karewa in kwanan kai kare ko akwai ta ko babu wallahi tallahi zaka mutu kuma a daidai wannan lokacin to me zai daga maka hankali a cikin ta ka je kai asaran addinin ka da nitsuwan ka da kwanciyar hankalin ka in baka mutu ba ma kai mutuwan tsiyi duk maslahohin ka na rayuwa da na addini duk kai fatali da su saboda tsoron wani abu kai da kake da Allah subhanahu wataala kake da mahalicin abun kuma ka tsaya kana tsoron abu amma zalla sama ba haka ya koyawa ya koyawa al'umma ta ba wannan koya daga cikin makarimul akhlaq kyawun dabi'u ya zama kana da shaja'a kana da jarunta ba ko ni abu ne zai baka tsoro ba kana da karfin tawakkali ga Allah subhanahu wataala kuzil afwa wa amur bil urfi wa arif anil jahil ka dinga yin afwa kai umarni da ke can aiki ka kau da kai daga barin wawaye in sun maka abu kada ka saurare su wa qala ta'ala wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar mu'minai mu'minai mata ba'dhum awliya'u ba'd shashin su masoya shashi ne ya'muruna bil ma'ruf suna umarni da kyakkyawan aiki wa yanhauna 'anil munkar suna hana munanan ayyuka shashin su ma'abota shashi abin nan sashin su masoya sashi ma'ana suna jibintan al'amuran juna mumini namiji da mumini amace aji imani ne ya haɗa su to dole ku akwai soyayya tsakanin su ta kasancewan su dukkanin su masoya Allah ne kasancewan imani ya haɗa su ma'anansa qulubuhum muttahidatun fil mawaddi wat ta'adufi wat tahabbi zukatansu suna haɗe wajen son juna da tausasawa juna da tausasawa juna wato ba wai mumine maza da mumine mata kawai ba har ba mumine maza kawai su zo juna ba mata kawai a'a maza da matan duk mumini mumini ne da aka ce masalin mumini na fi tawaddihim wa tarahumihim ka masalin jasadil wahidi idan shi taka min hudun ta da'a lahu saru jasadi bil humma wa sahar ba ta kai ta akan mumini ne kawai ba ai maza ne kawai ba misalin mumini wajen nuna soyayyansu da tautatawansu kamar jiki ke ne in yatsa tsaɗe tana ciwo ko gaba ɗaya a jikin mutum sauran jikin ma sai lulluɓu da rashin lafiya da kuma da zazzaɓi da rashin bacci to kaga ko da ƴar uwanka makici mumina Allah ya jarabe ta da wani masifa to kai ma ka ji a ranka ka ji a jikinka kaman wannan abun kai ma ya shafe ka ita ma idan kai namiji wani bala'i ya same ka a matsayinka na mumini to ta ji a ranta cewa wannan abun ya shafe ta saboda soyayyar da take tsakanin mumine maza da mumine mata soyayya ce ta imani ake magana a nan soyayya ce ta imani dukkan mumini dole ka so shi don masoyin Allah ne idan ba ka son mumini da ai ba soyayyanka ga Allah ba ta cika ba Eh, domin abokin gabanka shine abokin gaban Allah shi yasa ubangiji ta ce ya ayyuhallazina amanu la tattakizu aduwi wa aduwakum awliya kar ku rike makiyana da makiyanku ababen soyayya to kaga duk me kin Allah ya kamata ya zama ka ne ya kamata ba za ka riƙe shi masoyi ba sai dai ki gaba da shi masoyin Allah kuma masoyinka ne ko namiji ko mace ko namiji ko mace sai ubangiji ta ala ba mu labarin kafuran suna son juna Ba ba'dhum auliya ubadin ce illa taf'aluhu takun tun fil ard wa fasadun kuma dole ku so juna in ba ka wada a samu barna a bayan kasa to soyayyan mumini na miji da mumina mace a nan ana nufin soyayya ta imani amma wani soyayya kuma cewa kana son ka aure ta wannan kuma ƙari ne akan soyayya da imani ko ta musulunci tana son ta zama matarka kina son ya zama mijinki wannan kuma wani bangaren soyayya ne daban ba wancan soyayyan ba ne wani ƙari ne na rayuwa ko na wani abu to shi wannan shi ma ya halatta idan auren juna za a yi amma a yi soyayya ba za ki irin wannan soyayya wanda ba auren juna za a yi ba musulunci ba zai da wannan ba don zai jawo barna jin yadda samari da yan mata suke yi sai su yi ta hira suna jin daɗi suna soyayya suna maganganu na jin daɗi suna cacin a wayoyinsu da sauransu na nuna kalmomi na soyayya kuma ba a auren juna za su yi ba wannan ba halatta musulunci domin fitina ne kuma ba za ka kafa hujja da wannan ra'ayan ka ce wal mu'minu wal mu'minatu ba'dhuhum ba'd har yanzu duk lokacin da na zo kan ayan na yana tuna da wani a Kano wani ustazu aka ce masa yana soyayya da wata yarinya ya zaka ya sai ce wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba mu'mine maza da mata ai shakin su masoya shi ne shi yasa yake soyayya da mu'mina yar uwarsa har yanzu yanzu haka ina hango shi a ido na <laughs> kaga 'aya nan ba a irin wannan soyayyan take magana ba irin wannan soyayyan kan musulunci a hana ta yawa in zaka aure ta ta ku soyayya amma in ba aurenta zaka yi ba a'a don fitina ne fitina ne ba karama ba daga nan ne kuma sai a je a faɗa cikin haramu to me yasa muminai maza da mata suka zama suna soyayya tsakanin su shine ya amuruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar suna umarni da kita aiki suna hana munanan ayyuka menene umarni da kita aiki shine umarni da bauta Allah ta'ala shi kadai da tauhidi da yi masa da'a da dukkan abin da yake so kaga namiji ba ya iya yi wa mata nasiha ba ina iya masu umarni da kyakkyawan aiki sannan hana munanan ayyuka kuma shine hana su shirka hoton gumaka da sabon Allah da fasikanci da komai kaga namiji yana yi wa mata nasiha to haka nan matan su ma suna yi wa maza nasiha su hana su munanan ayyuka su umurce su da kyawun ayyuka ko nasiha ta gaba daya ta wa'azi ko kuma nasiha ta ɗaiɗaiku to wannan shi yake nuna soyayyen kenan to wayannan ayoyin suna nuna mana a sai duk mutumin da zai zo ya yi maka nasiha cewa ka yi abu wannan abu mai kyau ne ka yi shi wannan abu mara kyau ne ka ƙaurace masa to wannan yana nuna cewa shi masoyinka ne domin ba da a ce ba masoyinka ba ne ba zai maka nasiha ba sai bari kawai ka je ka alaka shi yasa bahaushe yake cewa gyara kayanka ba sauke mure ba ne akwai bambanci gyara kayanka ai ka ga nasiha ne wannan alheri ne yake son ka shi so ke mu reba kuma kila kwace ne ko kuma ba ka so dole ka bashi to ba shi bane idan na ce ka gyara halayenka ka bar abin da kake na saba wa Allah ta'ala kai abin zai amfana kai ne abin zai amfana so sai ka sai mutum in yazo yana maka nasiha sai ka ji kana jin haushin sa kuma ita ce hanya ta yi nuna maka so yanzu inda mutum da zai dauki dubu goma ya baka kana talaka ya ka je ka dan yi tafi don Allah ba ka ji daɗi ba me ne dubu goma nawa ne amfani za ta maka ne ba za ta gyara maka rayuwarka ne ta duniya ba na ɗan lokaci sai ka ji daɗi kuma za ka ji a ranka lalle yana son ka to yanzu mutumin da ya maka nasiha don ka gyara lahiranka ai lahira ba da kuɗi ake gyara ta wani ka bar sabon Allah ka yi wa Allah ɗa'a abin da yake so don ka je ka shiga aljanna me yasa wannan ba zai zama masoyinka ba me yasa za ka ji haushinsa me yasa sai ka ga ya takura maka ai ya matsa mana ma wannan sadaqallahu alazim sai ga jin wato da zaran amma ta kai mu mun gaji da wannan wazi ka je masallaci mu wa'azi za ka je masallaci wannan ba daidai bane mu'minin an hancin masa ya ji tsoron Allah so sai zuciyarsa ta raurawa wai abun na innamal mu'minu allazina idza zukira Allah wajahat qulubuhum sai ji kwarjinin Allah ya kama shi a kaza mai kyau ne ka yi shi sai hararo rahamar Allah da lada da zai samu abu kaza mara kyau ne ka bar shi sai ya hararo kuma azaban da ke ciki sai ya bari to duk mutumin da zai nan da kai maka nasiha yace kai kaza mai kyau ne abu kaza mara kyau ne wallahi ko a babin rayuwarka ne gyara rayuwarka masoyinka ne ballantana a babin addininka wanda zaka gyara rayuwa ta lahira ta dindindin ta dindindin kuma idan baka gane ba ka kuskura ka tafi aka sai ka je lahira ka gane cewa masoyinka ne kuma ba dama ka gyara kamar yadda a nan duniya idan mutum kana masa nasiha yadda zai gyara rayuwansa kana tsora shi akan hanya kana tsora shi ba ganewa sai ya girma sai gane a lokacin da ba zai iya gyarawa ba sai gane kuskuren sa da gata kake masa yanzu dukkan yaron da ya taso ba a kuɗansa a gidansu ya zaka ganshi wallahi wawa zaka ganshi za a shi mai fitina ne mai rikici ne ya motsa wannan sharrin ya motsa zai tawauta da ka gan shi kasan wannan ba a mara karbiya ba ba a kwabansa a gidansu idan wani naka ne yake da wani yaron ya shigo jama'a sai ka ji kunya babu ni zuwa tare da shi saboda ba a kwabansa sai tawauta, ya ta shirme to amma idan yaro ka gan shi a cikin mutane ya nitsu to ana kwabansa ne daga gidansu kaga ya nitsu ya san darajar mutane yana karrama su in an ce bari zai bari in an ce i zai yi da garaje to ai tarbiya ne ya samu a gidansu to da an ji tausayinsa ba a kwabansa ba a marinsa ba a ladabtar da shi ba a dukansa to ya zai zama wallahi baka isa kai ma baka isa ka ce yayi ba na wani daban a gefe to kaga wannan duka gyara rayuwa ne mun zauna da larabawa yadda su wai ba sa kuban 'ya'yansu. ba za ka ce ɗanka yi kaza ba tsawa ba duka ba ne 'ya'yan sai su zo su fi ƙarfinsu. ba za ka ɗan su a masallaci ba matasa ne ko ba sa zuwa masallaci ban bai isa ya ce su je masallaci ba haka zai je ya dawo ya same su a gida shi kawai yana yin raɗin kansa Ta ta yada su yi hankali kuma a yanzu da suka girman ba wai ba sa cewa a yi ba ne, suna cewa a yin amma ba za a yi ba ne. tsoron yaran ma suke yi Allah kwanda ne haya gidansa a Jordan na wata hudu ban san yana da ɗa matashi ba da shi muke sallah a masallaci a layin da shi muke sallah ko wace sallah amma ban san cewa yana da wani ɗa matashi ko yara matasa ba har sai da na shiga gidansa kunna waye ce su zo su gaishe ni kuma suna cikin gidan na sa zuwa masallaci sai tsofaffi za a ga su ne suke zuwa saboda ba a kwabansu to mu da ake cewa kamar muna wuce gona da iri wai kana dukan yaro kana wai a kasashen turai ma kamar ingila ka bugi yaron ka suka kwace maka shi a haramta maka shi sai ya balaga a sake shi ko za ka mutu Allah yaushe zai hankali wai ka bar shi da sa to mu da muke ba mu sassauta musu ba muna musu tarbiya daidai gwargwado ko kai duka ba dai kana tsawatarwa kana tsawatarwa kana barazana dukan in ta kama ka yi ladabi ne sai ka dan ka yana maka biyayya ba kai ba yana yi wa abokin ka ma biyayya duk yan uwan ka yana daraja su yana girmama su kuma kai zaka lakana masa wannan tarbiyan to idan ka ce aha kai kana jin tausayin sa ba za ka yi wannan ba kana son sa to kuma in ya girma kuma ka lalata masa rayuwarsa ba wani albarka da zai a can gaba a cikin nan tsawata masa yi kaza bar kazan nan shine soyayyan haka rayuwa tsakanin mu ne. da amuruna bil ma'ruf yanhana ko da baka so wannan abu ba mai kyau bane ka kuɗe shi wannan abu mai kyau ne ya kamata ka yi shi in ya girma zai gane cewa tarbiya kake masa ai da yawan wani ma bai san lokacin da aka masa wannan tarbiyan ba wani iyayensa jahilai ne amma tun da al'adar mu iyaye na ku'a suna ku'a sai kaga yaro ya tashi da tarbiyan bai san lokacin da ya tashi da wannan tarbiyan ba tarbiyan gidansu ne to amma an yi shiru aka bar mutane gaba ɗaya su yi abin da suke so hankalinka ba zai baka wani abun ba kana yaro sai ka tashi kawai ka tashi wani iri kawai kuma nan gaba ba za ka iya gyara ba man shabba ala shay'in shabba alayhi duk wanda ya taso akan abu kuma zai tsofa a kansa shi yasa qur'ani yake ta maimaita umarni da kyakkyawan aiki da hana munana a tashi a yi shi saboda shine yake gyara al'umma sai shi yake gyara al'umma sai kaga ana kafa dokan kuma ba a tsare ta ba amma kuma dokan tana nan tana aiki amma in babu tarbiya to dokan an tsare tan kuma ba za ta tsaro ba sai an yi ta'addanci ne sai an yi ta'addanci to idan al'umma suna son su gyaro sai an samu masu yin wannan in kana son ƴaƴanka su zama nagari wallahi tallahi sai ka tashi tsaye ba haka kawai duk abin da suke a dinga dale su ba a ba a abun nan din su ba ba a kuɗin su ba da kai da uwar dukkaninku. idan uwar mai zafi ne tana duka kai kuma ka zama mai sanyi an yi dukan sai ka kira kai nasiya ta sani kai ka jawa kanka da kana da ka bar wannan abun ba za ta bugi ka ba da kana yi da ka yi kaza ba za ta taba ka ba shikenan sai abun a hadu a ta da tarbiya ne in kuma uban ne mai zafi uwar ta zama mai sanyi ta dinga nasihan to babanka fa zan haɗa ka da babanka an haɗa ka da babanku sai ka yaro ya tsore ta sai baban ku zo ya same ku sai kaga an daina duk abin da ake yi amma kawai ko ya zo ma ya gansu ba damuwansu bane ba za su ruga da gudu ba sa tsoronsa ba sa ne to kaga ina ina tarbiya take to sai ya girma kuma umarnin Allah ma bai zai bi ba babu ruwansa sai wanda Allah ta halaye wa rahama ya zai hannu daga abin da Allah ya hana shi wajen shi bai saba da umarni da hani ba a gidansu dole mu tsaya akan wannan to wannan kuwa shi yake nuna kana son mutum din yasa wal mu'minu wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd shashin su masoya shashi ne me yasa ya amruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar suna umarni da kyakkyawa aiki suna hana munanan ayyuka duk wanda ya rasa mai masa fada to bai da gata duk wanda ya rasa mafadi to bai da gata a duniya me yasa in aka bar marayu suke lalacewa wani lokacin kawai idan abun nan idan idan gidan ya rasu aka bar yaran da mata ba sa tsoron matan shi sai kaga ya lalace kawai kaga ya rasa mafaɗi ne idza ma rasu alil baiti walla badalahu min an-nas jafa'u wa ta'ala ubangiji ta'ala ce lu'ina alladhina kafaru min bani isra'ila ala lisani daud wa isa ibn maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu labisa ma ya falo. ubangiji ta ala ya ce lu'ina allazina kafaru min bani isra'il an tsine wa'anda suka kafurta daga banu isra'il su ne hudu da nasara kenan an tsine musu ala lisani daud a bisa harshen annabi daud wato a cikin zabura wa isa ibn maryam da kuma a bisa harshen annabi isa dan maryam shine a cikin injila an tsine musu a zabura an tsine musu a injila Su ne yahudawa me ma'ana tsine musu an kore su daga rahamar Allah me yasa aka tsine musu zalika bima asaw wannan saboda sabawa Allah da suke wa kanu atadun sun kasance suna ƙetare iyaka sabon Allah su sai ja musu tsinuwan sai Allah ya tsine musu a cikin zabura da kuma cikin injila saboda me saboda sabawa Allah suke suke yahudi ba wanda ya fishi sabon Allah sannan wa kanu atadun sun kasance suna ƙetare iyaka in Allah ya musu doka za su taka ta su wuce bawa ne fi da yahudi ta'addanci ne ya don sun kasance suna ta'addanci bawa ne fi su ta'addanci da zalunci to amma Allah da zai kawo misalin irin sabon Allah su da ta'addancin su yake kano la tana hauna an munkarin fa'alu sun kasance ba sa hana munanan ayyuka da ƴan uwansu suke aikatawa la tana hauna an munkar ba sa hana juna munanan ayyuka fa'aluhu da suke aikatawa ɗan uwanka zai aikata wani aiki ba za ka hana shi ma kai ma za ka yi ba zai hana ka ba haka suke su sai Allah ya tsine musu gaba su kawai sai bangi ta ya ce labi sama kanu ya fa'alun hirda da abin da suka kasance suna aikatawa shine barin hana mummunan aiki barin hana mummunan aikin shine mummunan aikin to sai Allah ya tsine musu gaba ɗaya a sai al'umma idan an rasa masu hana munanan ayyuka sai Allah ya tsine mata ta lalace gaba ɗayan kawai yanzu a hadisi me suke yi idan ɗan uwanka yana wa Allah sai ka hana shi gobe sai ka zo ka samu yana sai ka shiru ka kama kana hira da shi kana cin abinci kana menene gobe ma wancan ma haka shikenan sai aka tsine musu gaba ɗayan su ko da ka hana na farko ba a bari ba ba ka ce to kai ka sauke wajibin ka ba ka ci gaba da hana ta ta tsoro mu alal haqqi atara in tursa ta su akan gaskiya tursa ta amma da zaran kawai shikenan ka zo kana hira da shi kana yana sabon Allah sa kana cin abinci da shi kana hira da shi kana zama wuri da shi a daban ku dabar ku ya ai kai da abin da yake kenan na sabawa Allah as-sukutu idan da ka eh, shiru ma yarda ne shikenan sai ku yi tarayya a cikin sabon Allah gaba ɗaya domin ka yarda da abin da yake tunda kana zama da shi da ka ubangiji ta'ala yake sun kasance suna sabawa Allah shine sun kasance suna barin hana mummunan aiki sai in kai shuru ana munana ayyuka baka hana ba to mummunan aiki sunan abin da kake ta'addanci kuma sabawa Allah kuma Allah zai tsine wa mutane da sauƙin wannan sannan tir da abin da kake aikata. ba fa aikata munana ayyukan ba ku fahimta hana rashin hanawan kansa mummunan aikin zai jawo tsinuwan Allah don Allah yanzu bala'in da ake ciki a duniya ba sababinsa galibi wannan ba ne ai sabon Allah wasu ne suke yi to amma ko kun hana ne kuka ba kwa saba Allah ba ku hana ba wani ma daɗi yake ji ana yi baya yin amma yana jin daɗi yana dariya wani kuma ya shiru kawai ta kansa yake wa da maka ana ta kai ta kai a musulunci ta kanka da ta kan dan uwanka za ka yi dolenka ba za ka bari ana saba Allah ana barna kuma kai ka yadda da wannan ma. kuka ce za ka shiga aljanna su su shiga wuta ka iya ka abun ya gagara ka iya ka. to sannan da wannan ayan nema ne suka kafa dalilin cewa barin aiki shi ma ana ce masa aiki a tarku fi'ilun wannan matsala ce usuliya usuli ne cewa barin abu shi ma aiki ne barin sabon Allah aiki ne ba an ce la da kullu jannata adun minkum bi amali ne daga cikin ku ba zai shiga aljanna ba da aikinsa sai in Allah wato da sababin aikinsa kawai sai in Allah ya hada da rahamarsa ina yana shiga da sababin aikinsa amma sakamakon kuma da za a bashi ya fi na aikinsa ɗin to shi aiki sababi ne na shiga aljanna to idan muka ce aiki sababi ne na shiga aljanna to bari sabon Allah fa shi ba sababi ne na shiga aljanna ba sababi ne to shi ma sunansa aiki sai ta ubangiji ta lati innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaan bima kanu ya'malun Allah ce wanda suka tsaya suka yi kyakkyawan aiki suka yi imani suka tsaya akan da'a wa Allah ta'ala da barin sabon Allah za su shiga aljanna lokacin da su rasu da ba su da sabon ba su da ba su da fargaba ba su da tsoro ba bakin cikin barin duniya Allah ta'ala ce wayannan yan aljanna ne da a sa su a cikin ta su dawwama a ciki kuma jaza'an bima kanu ya'malun sakamakon ne na aikin da suke yi yanzu da za a ce kana sallah kana azumi kana aikin haji kana zakka amma baka bar zina ba baka bar shirka ba baka bar sata ba baka bar shan giya ba zaka shiga aljanna ne a sai barin munanan ayyuka shi ma aiki ne shi yasa yan aljanna an ce kulu washrabu bima aslaftum fil ayyamil khaliya ku ci ku sha sakamako ne na aikin da kuka yi a duniya a sai aikin da kuka yi na da'a da kuma barin sabon Allah duka da haka kenan a tarku fi'ili to wannan kuma sai ba mu cewa idan ka bar sabon Allah in ba da kikkiwa niyya ba ba za ka samu lada ba saboda innamal amalu niyya ayyuka ana ana ana yin hukuncin aiki ne ana masa hukunci a bashi lada idan ka yi shi da niyya la sawaba illa niyya ba za ka samu lada ba sai da niyya ba sai ne sabon Allah in ka bar shi don Allah nan ne ka samu ka samu lada a kansa amma in ba don Allah ka bar shi ba ka samu lada ma saboda barin abu shi ma shi ma aiki ne suka ce la in qa'adna wan nabiyyu ya'malu fa zaka haqqan amalun mudallal kabai suka ce in muka zauna ana haka wannan wato gololo na kandak muka zauna ba ma aiki manzala yana yi ai wannan aiki ne na barna aiki ne na bata wato zama rashin aikin mun aiki ne na bata so da dole sai ka haɗa da barin munanan ayyuka da kyawun ayyuka sannan za ka samu aljanna amma ko kana yake cewa in ba ka barin mummunan to ba za ka samu aljanna ba ubangiji ta Allah ya ƙara mana imani da tsoron Allah Allah ya aljanna ya tace makomar mu sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh